yau sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1430 kuma shi ya zo daidai da biyu ga watan tara miladiya ta 2009 wannan kuma shi ne darasinmu na tara ko na goma ko darasinmu na goma kafin mu shiga karanta ayoyin da za mu yi tafsirinsu a wannan zama insha Allahu za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu Wannan yana cewa a cikin ayoyin da aka karanta akwai faɗin azizu misir da yake cewa matasta zan biki ya ce kuma da kuma faɗin matan gari yayin da suka ce kulna hasha lilla, sai yake cewa tare da cewarsu. tare da cewa su ba musulmi ba ne to wannan yana nuna cewa wato yana nuna cewa sun san akwai Allah kenan ƙwarai da gaske wannan yana nuna sun san akwai Allah kamar yadda muka san mushirkan makka sun san da akwai Allah duk da suna shirka wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah saboda haka sun san akwai Allah har Allah yake cewa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun da yawa da yawancin su ba sa imani da Allah face suna shirka sun yi imani da wujudillah akwai Allah amma kuma suna yin shirka duk da wannan domin suna ganin abubuwan da suke bauta waɗannan bai ci karo da samuwar Allah ba akwai Allah wanda shine babba sannan kuma sauran alloli suna kusantar da su zuwa ga babban Allah ne ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa saboda haka su ma a wancan lokacin mushrikan da suke wannan zamanin a wannan gari na Masar sun yarda akwai Allah illa iyaka wannan bata hana su wannan yarda ta su bata hana su su riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba saboda haka duk ayoyin da suka da suka zo a wannan sura na maganganun shi azizu misir da matarsa da za mu gani a ƙarshe inda take cewa al'ana has hasal haq ana rawatuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kayda al-kha'inin sai kuma ta ce me wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim kaga ashe ta yadda akwai Allah kuma ta yadda Allah ya sifantu da wasu sifofi na kamala irin su rahama irin su gafara amma wannan bai hana su yin shirka ba saboda haka annabi yusuf salam a lokacin shi kadai ne kwal ya musulunta yake bautar allah bautar da babu shirka a ciki amma duk sauran mutanen da suke masar tun daga kan sarki har zuwa karamin talaka suna yin shirka da allah sai kuma yake cewa dangane da littafin ashifa na alkadi iyad da kuma littafin almuhalla na ibnu hazm shin duk hadisan da suka cika da suke cikin da suke cikin waɗannan littattafai ingantattu ne kuma me yayi bayani dangane da su sannan wai lokaci a irin waɗannan littattafai wani lokaci a irin waɗannan littattafai wasu littattafai da wasu littattafai na tafsiri za ka ga an kawo riwaya misali daga ɗan abbas da wata magana sai kuma a sake kawo wata ta hanya daban da wata maganar kuma da ta ci karo da ta farko to yaya za a haɗa irin waɗannan maganganu guda biyu na farko littafin ashifa na qadi iyad littafi ne da ya rubuta shi don bayanin matsayin martaba ta manzo sallallahu alaihi wasallama ashifa fi huquqil ko fi ma'rifati mustafa wato ya rubuta shi don yayi bayanin martaba da daraja da Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma tara ruwayoyi daban-daban waɗanda yake koro su da isnadinsa shi kansa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko zuwa ga sahabbai ko zuwa ga tabi'ai to wannan littafi kundi ne wanda ya kunshi hadisai masu kyau ya kunshi hadisai marasa kyau ya kunshi ruwayoyi da suka inganta zuwa ga sahabbai ya kunshi waɗanda ba su inganta ba ya kunshi kissoshi na gaskiya ya kuma kunshi kissoshin da basu inganta ba saboda haka akwai masu inganci a ciki akwai marasa inganci a ciki duk da cewa ya kawo hadisai bara gurbi masu yawa kwarai da gaske to hadisan da hadisan da malamai suke cewa al ahadithul mawdu'a hadisan da suke na ƙarya ya kawo su da dama a cikin wannan littafi wanda har ta sa wasu malamai suka rika takaici ina ma bai rubuta littafin ba saboda a matsayinsa na alqadi iyad mai littafin al ilma bi taqyid riwayati wa adab littafin da ya rubuta shi akan mustalahul hadith kamar shi bai kamata a ce kuma ya rubuta wannan littafi ya kawo hadisai marasa kyau da yawa a ciki ba kamar yadda imam zahabi yake faɗa a cikin tarjamarsa a siyar alamin nubala yake cewa wannan littafi na ashifa saboda irin yadda ya tara komatsan hadisai wanda ba su da kyau ya ma rage masa martaba ne ba ƙara masa martaba ba wato saboda wanda ya karanta wannan littafi kadai bai san wasu littattafai na alqadi iyad ba sai ya zaci cewa alqadi iyad bai san wani abu cikin ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai dauka kawai wani dan tabargaza ne shi yasa a wasu lokuta kuka ga malamai sun himmatu kwarai da gaske wajen takhrijin hadisan da suke ciki wato bayanin hadisan da suke ciki kamar littafin ah, littafin suyuti da ya yi domin takrijin hadisan da suke a cikin ashafa saboda haka akwai hadisai masu kyau akwai da dama wanda ba su da kyau shi yasa zahabi ya ce da ya haƙura ya haƙura da littafin tirmizi da ya rubuta ashama'il ashama'il muhammadiyya ko kuma wato dalailun nubuwa na albaihaki da ya wadatar ba sai ya rubuta wannan littafin nashi ba littafin muhalla littafi ne na fiqhu ya sha bamban a wajen matashiyarsa da mawdu'insa tsakaninsa da littafin ashifa littafin almuhalla littafi ne na fikihu wato ya gina shi akan babubbuka ne na fikihu tun daga farkonsa har ƙarshe a ciki yakan kawo ruwayoyi waɗanda za su mara ra'ayinsa baya idan ya kawo ra'ayi zai ce hujjar mu akan wannan wa burhanu na ala zalika sai ya kawo ayar alqur'ani idan akwai aya a mawdu'in sai kuma ya kawo hadisai kuma hadisan nan shi ma yana koro su ne da isnadinsa kuma galibin hadisan da yake kawowa masu inganci ne galibi masu inganci ne waɗanda ba su da ingancin kuma yakan yi magana akan rashin ingancin su ya faɗi illar da ta sa ba su zama ingantattu ba ibnu hazm yana da sanin hadisi sama da iyad ilimin ibnu hazm a fannin hadisi ya fi ilimin iyad bal kamar yanda yanda ibnu taymiya yake cewa da dama daga cikin fuqaha ba su kamo kafar ibnu hazm wajen sanin ilimin hadisi ba saboda haka littafinsa ya fi tsafta nesa ba kusa ba wajen ingancin hadisai a kan littafin alqadiyya wato ashifa maganar littafan tafsiri da suka kawo ruwayoyi daga mutum guda waɗanda sun ci karo da juna kamar abdullahi dan abbas a ruwaito ya fassara aya da kaza ko a ruwaito kuma ya fassara wata aya da kaza wato a nan fuska guda biyu ce fuska ta farko ana iya ruwaito maganganu daban-daban daga mutum guda ɗaya waɗanda a lafuzza sun sha bamban amma a ma'ana ba su sha bamban ba ma'ana ayar za ta iya ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu to anan ba a cewa sun ci karo wato wani gurin ya fassara abin da rahama wani gurin ya fassara abin da ni'ima duk da rahama da ni'ima duk abu guda ɗaya ne ko wani gurin a fassara abin da rahama wani gurin a fassara shi da aljanna kaga dai rahama da aljanna duk abu ɗaya ne domin ita kanta aljannar rahama ce saboda haka wannan ikhtilafu tanawwu malamai suke ce masa baya baya nuna cewa maganganun ba za su iya fitowa daga mutum guda ɗaya ba ikhtilafu tadad wanda shine fuska ta biyu a samu maganganun sun ci karo da juna wato wani lokaci ya ce a wani lokaci ya ce a'a kaga da a da a'a ba za su haɗu ba ko wani lokaci ya ce baki wani lokaci ya ce fari kaga baki da fari ba zai yi su zama abu ɗaya ba sai dai ɗaya ya zauna ɗaya ya tashi ɗaya ya tashi ɗaya ya zauna saboda haka wannan shine ikhtilafu tabat to abinda malamai suke yi anan shine wato nazari da karantar isnadin kowace magana domin ba sharaɗi ba ne an jingina magana zuwa ga abdullahi dan abbas shi kenan kuma ya zanta tabbata ya faɗa ta yiwu ya faɗa ta yi kuma bai faɗa ba ta yaya za a gane ya faɗa ta hanyar isnadi da su malaman suke korowa kamar ibnu jarir tabari a cikin littafinsa na tafsiri yana koro isnadin kowace ruwaya da ya jingina wa abdullahi dan abbas ta hanyar isnadin ne zaka iya tantance wacce ruwaya ce ta inganta wacce ce bata inganta ba kaga wacce ta inganta ita ce tabbas maganar abdullahi dan abbas wacce kuma bata inganta ba bai kamata a ci gaba da jingina masa ba waɗanda suka zo daga baya baya wanda suka rubutu a cikin tafsiri kamar addurul mansur na suyuɗi sun shafe a asanid ɗin wato ba sa koro isnadin kowace ruwaya suna faɗar maganar ne daga kan mai ita kawai su ce ibnu abbas ya ce mujahid ya ce katada ya ce to kaga a nan za ka gama ganganu biyu an jingina wa mutum ɗaya masu cin karo da juna sai kuma ka samu ɗimuwa ka kasa tantance wacce magana ce a ciki ya faɗa wacce ce bai faɗa ba wacce ce ta ɗauka wacce ce ta bari to a nan abinda za ka yi shine ka koma tushen maganar wato ka koma littattafai na magabata waɗanda suke koro maganganu da isnadinsu a nan ne za ka tantance maganar ibnu abbas ta gaske da wacce ba ta gaske ba wannan kuma duk aiki ne na waɗanda suke da ido a ilimin hadisi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka san ilmul isnad wanda bai san ilmul isnad ba sai dai ya je ya yi tambaya muna cikin suratu yusuf alaihi salam mun kusa gama faifai na uku da za mu shiga faifai na hudu wanda shi ne na ƙarshe idan ba manta ba a jiya mun tsaya inda annabi yusuf salam ya fassara wa sarki mafarkin da ya yi sarki dai ya kwanta ya yi mafarkin shanu guda bakwai masu ƙiba da wasu kuma ramammu waɗanda suka zo suka cinye masu ƙiba ɗin da kuma wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke kanannaɗe da kuma wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke busassu waɗancan koraye waɗannan busassu sun kanannaɗe korayen ya nemi masana na ƙasarsa su fassara masa amma dukkaninsu suka ce wannan abin da ya gani tarkacen bacci ne baya da ma'ana baya da fassara a lokacin sai shi wannan mai shayar da sarki wanda annabi yusuf alaihi salam ya ce da shi uzkurni inda rabbik sai ya tuna bayan wasu shekaru da maganar annabi yusuf alaihi salam ya kuma tuna cewa annabi yusuf alaihi salam ya taɓa fassara masa mafarki wanda shi ne ma ya zan sababin tsirarsa daga cikin kurkuku to saboda haka sai ya garzaya zuwa ga annabi yusuf alaihi salam bayan ya nemi izinin a aike shi ya je ya nemo wannan fassara din lokacin da ya zo ya kawo sarki fassarar mafarki sarki ya yi mamakin wannan fassara kuma ta ba shi sha'awa to shine sai ya ce eh, tuni bihi a je a zo min da annabi yusuf alaihi salam a nan za mu ga wata hikima ta ubangiji wato sarki wancan mutum bai tuna da annabi yusuf ba har ya ba wa sarki labarinsa har sai da wannan mafarki na sarki ya wakana bayan sarki ya yi mafarki kuma annabi yusuf alaihi salam ba shine farkon wanda aka tuntuɓa ya fassara mafarki ba sai da aka tuntuɓi. sai da aka tuntuɓi waɗannan masana waɗanda ake ganin manya ne a cikin harkar fassarar mafarki suka nuna kasawarsu wajen fassara wannan mafarkin a daga wannan lokaci ne shi kuma annabi yusuf alaihi salam aka tuntuɓe shi ya ba da fassara a nan abin lura da a ce tun farko annabi yusuf shi aka fara tuntuɓa kafin a tuntuɓi masana ya ba da wannan fassarar da ana zuwa aka gaya musu za su ce to ai mu ma da an tambaye mu da za mu faɗa kaga falalar annabi yusuf ba za ta bayyana ba ba za ta fito ƙarara ba amma sai da suka sallama suka nuna kasawarsu sannan abin ya je kunnan annabi yusuf alaihi salam sai kasawar tasu ta fito ƙarara in kula lokacin da allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi adam alaihi salam yayin da ya so fito da falalarsa ta fuskar ilimi akan mala'iku lokacin da ya nemi su sanar da shi wannan sunaye kaga sai da ya fara gittiya wannan sunaye ga ga mala'iku thumma aradahum alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun kaga anan Allah madaukakin sarki da ya so bayyana falalar annabi Adam alaihi salam ta fuskar ilimi akan mala'iku sai ya fara gicciye waɗannan abubuwa da ya halitta ga mala'iku cewa ku bayani sunayen waɗannan suka nuna ba za su iya ba sannan aka ce to Adam faɗi yayin da ya faɗa sai falalarsa ta fito zahiri to haka za mu ga hattara na gobe kiyama a hadithu shafa'a hadisin ceton manzo sallallahu alaihi wasallama ash-shafa'atul uzma za mu ga mutane sai sun tafi gurin wa sai sun fara tafiya gurin gurin adam gurin nuh gurin ibrahim gurin musa gurin isa sannan su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ana laha kaga anan sai falalar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙara fitowa fili da a ce kai tsaye gurinsa suka je ya yi ceto ba za mu iya fahimtar cewa sauran annabawan ba za su iya yin wannan ceton ba sai mu ce an dai wato sa'a ne an fara zuwa gunsa da a ce watakila magun nuhu aka je ko ibrahim ko musa ko isa da watakila su ma za su iya to amma sai da kasawarsu ta fito karara a lokacin sannan kuma falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kara bayyana to wannan shine hikimar da ta sa ubangiji madaukakin sarki ya boye batun annabi yusuf alaihi salam ba a san labarinsa ma balle a fara tuntuɓarsa da fassara mafarki har sai da waɗancan mala'u suka kasa fassara sannan annabi yusuf salam ya fassara kaga kuma daga baya ba za su zo su ce ai mu ma mun sani da an tambaye mu da mun ba da wannan labari ba to shine lokacin da sarki ya ji wannan fassara fassara ta ba shi sha'awa shine yace wa qala malik tuni bihi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيد عليم نعم قال, قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رأى qala al-malik tuni bihi sarki yace aje a zo min da shi falamma ja'ahu ar-rasul yayin da wannan manzo ya zo wa annabi yusuf alaihi salam sai annabi yusuf yace irji ila ka koma zuwa ga ubangidanka fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswatin lati qatta'na aydiyahunna menene labarin matan nan da suka yayyanke hannuwansu inna rabbi bi kaidihinna alim lalle ubangiji na masani ne ga kaidinsu wato labari yana ta yawo a gari cewa ga laifin da annabi yusuf alaihi salam ya yi na neman uwar gidansa har ma an je an ɗaure shi ya yi shekaru a kurkuku babu shakka wannan labari da ya ta yawo a cikin gari idan a wato ba za mu fitar da tsammanin cewa zai kai harkunan sarki ba yayin da za a gaya masa yusuf alaihi salam Shi ne wanda ya fassara wannan mafarki fassarar da za ta birge shi kuma zai yi sha'awar ya yi wa yusuf salam wata mukafa'a wato ya masa wata kyauta ta ya taimaka masa ya taimake shi ya fitar da shi daga wata damuwa da yake ciki babu shakka haka za ta faru amma annabi yusuf salam ba gaggawa yake ba duk da ya shekara yi shekara da shekaru a tsare a cikin kurkuku bisa zalunci yayin da sarki ya ce a je a zo da shi bai fito da rawar jiki ba yana sauri ya gamu da sarki ko watakila ya samu kyauta a wajen sarki ko a kusantar da shi ko wani abu irin wannan a'a abin da yake tunani a wanke shi daga tuhumar ƙarya ta zalunci da aka yi masa wannan shi ne a gabansa saboda haka lokacin da aka zo aka ce da shi sarki yana kiran ka sai bai yadda ya amsa kiran mai kira ba sai ya ce irji ila rabbika koma zuwa ga mai gidanka koma ka gaya masa koma ka yi masa tambaya ma balun niswatin lati qatta'na aydiyahunna menene labarin matan nan da suka yayyanki hannuwansu wato ya koma ya tambaye shi wannan tambayar tukunna a yi bincike a gano hakikanin gaskiya a tabbatar da cewa annabi yusuf salam ba shi da laifi ba shi da tabo zaluntarsa aka yi aka danna shi cikin kurkuku har ya ɗauki wannan tsawon shekaru a ciki a wanke shi daga dukkan wata tuhuma ta ƙarya da ake yi masa don ya fito kansa tsaye kansa wato sama yana mai jin ya an wanke shi daga dukkan wata tuhuma yana mai jin izzarsa da karamarsa ba fita daga kurkuku ya dame shi sama da fita daga cikin tuhumar da aka yi masa ya yadda ya ci gaba da zama a cikin kurkuku idan har wannan tuhumar za ta ci gaba da binsa in har ana so ya bar kurkuku to a wanke shi daga wannan tuhumar da aka yi masa ta ƙarya sai ya fito shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jinjina wa yusuf alaihi salam cikin tawalu'u ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa walau labithtu fi sijni ma labitha yusuf la ajabtu da'i da a ce ni ne na zauna a cikin kurkuku tsawon shekarun da yusuf ya zauna da da gudu na ansa wa kiran mai kiran nan wato anan manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ne ta fuskar tawalu'u da kuma bayyana falalar wato annabi yusuf alaihi salam da haƙurinsa da juriyarsa da kuma neman sai ya wanke kansa daga dukkan wata tuhuma a watar waya ta abu huraira wanda tana cikin musnad karkashin fadar allah fas'alhu ma balun niswatin lati qattana aydiyahunna manzo sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu la asra'tu al ijaba wa mabtaghaytu al udhr da a ce ni ne a matsayinsa da da gaggawa na amsa kiran mai kira da ban tsaya ina neman wani hanzari ba wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne domin ya nuna matsayin annabi yusuf alaihi salam ba wai yana nuna cewa yusuf alaihi salam ya fi shi haƙuri ba bal haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi haƙurin da annabi yusuf alaihi salam ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da ba a yi masa a makka ba na wulaƙanci da tozartawa bal an yi sa'ayin kashe shi ma wannan bata sa ya bar da'awarsa ba aka fitar da shi da ƙasarsa shi ma ya yi hijira aka yi yunkurin halaka shi da halaka sahabbansa duk ya yi haƙuri a kan wannan saboda haka haƙurinsa ya ɗara haƙurin annabi yusuf alaihi salam nesa ba kusa ba to amma ya faɗi wannan magana ne da sunan tawali'u da kuma fito da matsayin annabi yusuf alaihi kamar hadisin da yake cewa la tufaddiluni ala yunus ibn matta kada ku fifita ni akan dan uwana yunus dan matta kaga anan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shi martaba bane a'a yana nufin kada ku ce za ku fifita annabi yusuf alaihi salam fifita wadda za ku tauye shi wato ku nakasa martabarsa kada ku yi wannan ko da kuwa yayin da kuke batun falalar annabi sallallahu alaihi wasallama ne akan sa to shine sai ya ce fasalhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna ka tambaye shi bai ce ka je ka ce yayi bincike ba sai ya ce ka tambaye shi menene labarin matan nan da in ce wayi ka je ka ce masa ya yi bincike sarki yadda yake sa shi sarki ne wani daga kurkuku zai ba shi umarni sai ya ce ba za a yi ba amma sai ya kawo shi da wata siga cike da ladabi ya ce fas'alhu ma balun niswatin lati ka fana aidiyahunna ka tambaye shi meye labarinsu kaga anan zai sa sarki ya yi turus ya ce to lalle akwai wani abu a ƙarƙashin wannan magana a je a kirawo su a kawo su gabana domin in yi bincike kaga bai ce yi bincike ba amma tambayar da ya ce a yi masa ya labarinsu yake babu shakka za ta sa shi ya motsa ya yi wani abu don ya san menene ya faru wanda duk yana daga cikin ladabin magana da hikima da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Yusuf alaihi salam don haka fas'aluhu ma balu niswatin lati qatta'na aydiyahunna kaga magana imratul aziz kuma bata fito ba bai kawo maganar ta ba sai maganar matan nan da aka kirawo su liyafa har suka yayyanki hannayensu suka ce hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim waɗannan mata sai ya ce a kirawo su a tambaye su me labarin su sai ya ce inna rabbi bi kaidihinna alim duk a nan babu maganar imra'atul aziz malamai suka ce wannan yana nuna tsananin kara da annabi yusuf yake da ita da ladabi da girmamawa da yake yi wa uwar gidansa duk da ga zaluncin da ta yi masa ga irin abin da ta yi masa na kiti fifi har ya kai shi ga zama kurkuku tsawon shekara goma sha biyu a faɗar abdullahi ɗan abbas to amma duk da haka da ya tashi magana sai ya ce a kira waɗancan matan yayin da sarki ya aika da ɗan shela a gari a kira waɗannan matan da suka yi yanki hannunsu tunda babu shakka wannan abu in ya faru shi ma ba zai ɓoye ba dole gari zai ɗiba lalle wasu mata sun yi yanki hannunsu a dalilin yusuf don haka ga su an tattaro su gaban sarki a wannan lokacin imra'atul azizi ita ma ta biyo su don haka tana cikinsu sarki sai ya ce ma kunna idrawattunna yusufa an nafsi menene sha'aninku lokacin da kuka nemi yusuf game da kansa kaga har anan ma shi kansa sarki bai fuskantar da magana zuwa ga imra'atul azizi ba tana zaune cikinsu sun san abin da ta yi ita ma ta san abin da ta yi saboda haka kowa ya san kowa da aka ce ma kunna idrawattunna yusuf an nafsihi ba su suka nemi yusuf ba ita ce ta nemi yusuf kuma a gaban matan nan me ta ce wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'sam a gaban su ta faɗi wannan ikirari ta ce ta neme shi kuma ya kafe ya ce ba zai yi ba to su kuma yanzu ga su ana tuhumar su an ce me labarin ku yayin da kuka rika neman yusuf saboda haka sai suka ce kulla hasha lillah tsarki a tabbata ga allah ba za mu yi irin wannan ba ma alimna alaihi min su mu dai ba mu san shi da wani laifi ba ko ya yake kaga anan na kira ce fi siyaƙin nafi sannan kuma masbuqatun bimin don ya nuna maka karfin kore su din ma alimna alaihi min su wato kaga anan yana nuna maka hatta wato yunkuri na zuciya ya yunkura akan zai yi wani abu bai yi ba saɓanin abinda imra'atul azizi ta gaya wa mijinta ma jaza'u man man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim kaga ita ta jefe shi da su ta ce ya neme ta da mummunan abu suka ce ma alimna alaihi min su mu ba mu san shi da wani mummunan abu ba saboda haka waccan magana da ta faɗa a gabansu ta faɗa sun san ta faɗa in ta yi shiru babu shakka za su fito su ƙara fasa kwan ƙalat sai ta yi farat ta ce ƙalat imra'atul aziz al'ana hashas alhaq yanzu fa gaskiya ta fito ƙarara ana rawattuhu an nafsihi wa hula lamin as-sadiqin ni ne na neme shi kuma lalle shi yana cikin masu gaskiya saboda haka ta fito ta yi ikirari ta yadda cewa ita ce mai laifi kuma annabi yusuf alaihi salam mai gaskiya ne zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi na yi haka ne wato wannan ikirari domin ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a bayan idansa wato ban ha'ince shi ba ganin baya gurin in yi masa ƙarya in ce shi ne ya yi wannan ban yi wannan ha'incin ba wa annan Allah la yahdi ha'ini kuma Allah baya shirya da kaidin maha'inta wannan wa'azin annabi yusuf alaihi salam bai mata shi ba a can baya innahu la yuflihu zalimun ai ya gaya mata cewa azzalimai ba sa cin nasara amma ta yadda cewa sai ta yi zalunci din da haka ta sa aka kulle shi to yanzu ta ga cewa lalle wannan abin da ya faɗa haka ne gaskiya dole za ta yi halinta za ta bayyana kuma za ta kunyata ita saboda haka yanzu ta fito tana faɗa da bakinta cewa ita ce mai laifi annabi yusuf alaihi salam ba shi da laifi ta wanke shi ta tas sannan ta ce zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna allah la yahdi kaidal kha'ilin kuma ubangiji baya shiryar da kaidin masu ha'inci sai ta ci gaba da cewa ma ubarri'u nafsi ba ina kubutar da kaina bane innan nafsa la bisu lalle rai mai yawan umarni ce da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai anan take cewa dan kada a kula a ɗauki maganar da ta yi na cewa zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi tana tsarkake kanta ta tasni tace a'a ba ina tsarkake kaina ta tas bane wa ma ubarri'u nafsi ba ina kubutar da kaina bane ina cewa ni ba ni da laifi ko ya yake a'a ina da laifi inda nafsa la'amaratun bisu saboda rai mai yawan umarni ce da mummunan abu annafs guda wato kala uku ce iri uku ce akwai annafsul ammaratu bisu akwai annafsul lawama akwai annafsul mutma'inna dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin alqur'ani innan nafsa la'amaratun bisu rai mai yawan umarni ce da mummunan abu wacce take umarni bisa bin sha'awa da bisa bin son zuciya da kuma bin ƙarya wannan rai ce wacce take amaratun bisu akwai kuma ran da take allawama la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawama allati talumu sahibaha wacce take zargin mai ita zuciyar da take zargin mai ita yayin da yayi laifi ta zarge shi kai kuwa me yasa kai kaza yanzu kamar ka yanzu baka tsoron Allah za ka yi kaza wannan zuciya ita ma mataki ne wanda na zukata wanda ɗan adam wani lokaci yakan siffanta da ita sannan kuma annafsul mutma'inna ita ce nafsu sakina ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kuli fi ibadi wadkhuli jannati A nafsul mutma'inna ita ce annafsu allati taskunu ila ta'atillah allati taskunu ila ta'atillah wa ila ta'ati rasulillah zuciyar da take nutsuwa wajen yi wajen bin Allah da bin manzo sallallahu alaihi wa sallama da haƙuri ga barin bin soye-soyen zuciya da haƙuri ga barin bin saban Allah to saboda haka sai take cewa lalle zuciya wato takan yi umarni da mummunan abu saboda haka zuciya ta ce ta gallabe ni tafi ƙarfi na domin ta ga annabi yusuf a.s. da wannan tsalilan kyau da allah ya bashi domin an bashi shatarar husni kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rabin kyau wato duk abin da ake sifantawa da kyau abin da za ka ce kyau ne a duniya gaba ɗaya a tattara kyau duka da a ce za a tara kyau duka ya zama turarren wani abu to yusuf a.s. ya ɗau rabi saboda haka a wannan lokacin ta kasa danne zuciyarta har ta neme shi da wannan abu ta ce illa ma rahima rabbi sai wato lokacin da ubangiji na ya ji kan mutum a lokacin da zuciyar tashi take umartarsa da wani abu kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa ɗauki da rahamarsa ko dai ya hana shi abin yadda yake tsammanin zai samu ya rasa kamar yadda ya faru gare ta ita ma rahamar ubangiji ta riske ta tunda ta samu annabi yusuf alaihi salam kamamman mutum ne wanda yake mai gujewa dukkan ayyukan fasha saboda haka anan ma rahamar ubangiji ta riske ta ko kuma ya kasance wanda ubangiji zai so shi da rahama ya ainihin gadar masa da zuciyar da take mai a wato zuciyar da take nutsatsiya ce annafsul mutma'inna ce ba zai ma kawo laifi a zuciyarsa ba balle ya tunanin aikata shi inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne don haka ina sa ran zai gafarta min wannan abin da ya faru gare ni rahimun kuma mai yawan jin kai ne ina fatan zai ji kaina ya yi min rahama ya yafe min abin da ya faru wannan duk yana daga cikin maganar imra'atul aziz domin za mu ga siyaki guda ɗaya ne wato yadda aka koro maganar tun daga farko maganar ta ce qalat imra'atul azizi babu maganar annabi yusuf alaihi salam a cikin wannan siyaki duk da haka wasu malaman tafsiri sai suka ce fadar zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la nafsi inna nafsa la'amaratun bisu hazwa fadar sa inna rabbi ghafurur rahim suka ce wannan faɗar annabi Yusuf ce a salam suka ce ma'anar zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib zalika wato shi mijinta kenan liya'lama dan ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a bayan idansa wato na nemi cewa sai an kawo matan nan an bi keke da keke an gano gaskiyar lamari dan shi ya fahimci cewa abin da aka jefe ni da shi ba gaskiya ba ne wa anna allaha la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu yace ba na kubutar da kaina lalle rai mai yawan umarni ce da mummunan aiki ba na iya cewa ni wankakke ne ɗari bisa ɗari illa ma rahima rabbi sai iya gwargwadon abin da ubangiji na ya ji kai na mutum inna rabbi ghafurur rahim wannan magana wannan tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa gare shi amma maganar da masu kalaile cewa suke a kanta masana tafsiri shine cewa duka maganar ta imra'atul azizi ce na farko cewa Allah ya kala timra'atul azizi sannan ba a kawo wani kala ba da aka rarrabe tsakanin maganar ta da shi maganar yusuf ba a ce kala zalika li ya'lamu anni lam aqulu bil ghaibi ba saboda haka kaga a zo a ce maganar sace ta haɗe da maganarta wanda ya saba wa yadda alkur'ani yake yin bayani filla filla ba tare da ya kaɗimuwa da rikitarwa ba domin in ya zan an haɗe maganarsa da maganarta babu kuma wata ƙala tsakankaninsu babu shakka zai iya haifar da ɗimuwa da rikicewa wajen fahimtar ma'ana alkur'ani baya irin wannan sannan abu na biyu lokacin da wannan yake faruwa annabi yusuf ma yana kurkuku ai bai fito ba saboda haka ba ma ya gurin ballantana har ya ce bayan ta gama magana ya ce zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi baya gurin sannan kuma baya da shakkar cewa shi mijinta ya san cewa baya da laifi ba a gabansa yake cewa me yake ce masa yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al a gabansa ya gaya masa yace yusufu ka kawar da kai daga wannan maganar ke kuma ki nemi kuskuren laifinki kaga ashe al'aziz ya san cewa matarsa ke da laifi to dan menene zai ce zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi ba buƙatar ya faɗi wannan magana bayan ya ji kun da sa a azizu misir yana wanke shi daga wannan laifi saboda haka wannan magana ta tace ba tashi bace sannan kuma annabi yusuf alaihi salam bai ma wato sa ran wato zai yi wani abu mara kyau da ita ba ma'ana babu so a tare da shi ballantana har ya ce inna nafsa la ammaratun bisu'i ma tantancewa suka yi na alaihim min su saboda haka babu su tare da shi sannan Allah madaukakin sarki cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha to ya kuma zai dawo a irin wannan yanayi ya dinga cewa inna nafsa la ammaratun bisu a su din nata ne ba nashi bane saboda haka duk wannan maganar gaba daya maganar annabi yusuf ce alaihi salam ba annabi maganar imra'atul aziz ce babu maganar annabi yusuf alaihi salam anan sai sarki ya ce wa qala al maliku qala maliku utuni bihi astakhlifuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina majnun قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء عذاب المحسنين na uku ya ƙare yanzu sai faifai na hudu annabi yusuf alaihi salam ya fito daga kurkuku zai kuma zama wani babba a ƙasar masar duk al'amuran masar musamman na tattalin arziki za su koma hannunsa wa qala al-malik tuni bih astakhlishu li nafsi sai sarki ya ce ku zo min da shi in mayar da shi dan gaban goshi na ku duba maganarsa ta baya da ta yanzu akwai bambanci ko babu ta baya kawai me yace wa qala al-malik tuni bih amma anan wa qala al-malik tuni bihi astakhlishu li nafsi kaga hikimar annabi yusuf a.s. ta ƙara bayyana da a ce ya amsa kira na farko ba lalle ne ya samu wannan matsayin da ya samu na kira na biyu ba kira na farko cewa akai a zo da shi kawai an ya yi fassarar mafarki ko fassarar mafarkin nan ya ba wa sarki sha'awa ya ce a zo a je a zo da shi a je a zo da shi ya masa mukafa. ya ce to ga wannan kuma a sake shi ya tafiyarsa amma wannan tabo zai ci gaba da binsa kuma wasu mahasada za su iya amfani da wannan wani lokaci su ce kaga mutumin nan fa maha'inci ne ka jawo shi jikinka ya taɓa yin kaza kaza kaza a gidan wazirinka shikenan an bar wata ƙofa da masu suka idan sun so su soke shi sai su soke shi da ita tunda ba a wanke shi ba amma da ya yadda ya fito sai bayan an yi bincike an tantance gaskiya an gane cewa ba shi ke da laifi ba kaga yanzu zai fito wato da matsayi da martaba da karama da sharaf babu kuma wani abin da wani zai samu na ya goga masa kashin kaji a gurin sarki don haka sarki a yanzu wato martabar annabi yusuf ta karu a idansa ba kamar yadda take a farko ba sai ya ce tuni bihi astakhlishu li nafsi ku kawo min shi zan sanya shi ɗan gaban na. wato zai zama nawa ne ni kadai a li nafsi ya zama abokin shawarata ya zama babu wani sama da shi falamma kallamahu qala innaka al ladaina makinun amin yayin da yayi magana da annabi yusuf sai ya ce innaka al lalle kai a yau ladaina makinun amin mai matsayi ne babba a gurinmu kuma abin amincewa ne falamma kallamahu ko dai damirin ya koma ga annabi yusuf alaihi salam ai kallama maliku yusufa yayin da sarki ya tattauna da yusuf ya ga irin yadda yusuf yake mai da jawabi ya ga hankalinsa ya ga hikimarsa kala innaka al-yawma ladaina makinun amin ko falamma da damirin ya koma zuwa ga wato shi sarki ai falamma kallama yusuf al-malik yayin da yusuf ya zo suka tattauna da sarki yayi wa sarki magana sai sarki ya ga irin yadda hikima da fasaha da ladabi suke wato diga daga bakin yusuf alaihi salam ya ga yadda suke zirara daga bakin yusuf alaihi salam ya tabbata wannan ba irin kowane mutum ba ne don haka sai ya ƙara cewa innaka yawma ladaina makinun amin kai lalle a yau mai babban matsayi ne a gurinmu shine ma'anar makin ai zo makanatin rafi'a mai matsayi ne babba a gurinmu amin kuma wanda ake amincewa ne wanda ake yadda da shi ne saboda wanda duk ya ji sirarka dole ne ya amince maka to kaga anan annabi yusuf alaihi salam ya samu kuma wani matsayi babba ka duba yadda allah maɗaukakin sarki yake sha'aninsa me ya jawo masa wannan matsayi iliminsa shi yasa allah yana ɗaga mutum da ilimi sama da zai ɗaga shi da kowane irin abu yana da kyau tsalilan kyau da ba kowa aka ba wannan kyan a zamaninsa ba shi kaɗai yake da wannan kyan amma wannan kyan me ya jawo masa ya jawo masa rikici iri-iri ya jawo masa fadawa rijiya ya jawo masa imra'atul azizi ya zo sijin da sauransu amma iliminsa shi kuma ya kawo shi wannan matsayi saboda haka ilimi yana ɗaukaka mutum sama da yadda komai zai ɗaukaka shi ce innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ij'alni ala khaza'in ard inni hafizun alim sai annabi yusuf alaihi salam ya ce ka sanya ni a bisa mukamin kula da taskokin ƙasa inni hafizun alim lalle ni mai kiyayewa ne kuma masani Allah ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard haka muka tabbatar da yusuf a doron ƙasa ya tabawwa'u minha haythu yasha yana zaunawa inda yaso a ƙasa nusibu bi rahmatina man nasha muna samun wanda muka so da rahaman mu wala nudhi'u ajral muhsinin ba kuma ba ma tozarta ladan waɗanda suka kyautata ayyukansu wala ajrul akhirati khairul lil amanu kuma lalle ladan lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka zama masu tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Yusuf alaihi wannan tamki ne wato ya makkana shi ya ba shi matsayi babba a ƙasar Masar tare da cewa in ka duba kissarsa yadda 'yan uwansa suka yi masa suka fito da shi suka jefa shi rijiya daga cikin duhun rijiya aka fito da shi aka je aka sayar da shi a kasuwar bayi daga kasuwar bayi ya zo ya zauna ya yi aiki a matsayin yaron gida sannan daga nan kuma aka jefa shi cikin kuncin kurkuku bisa zalunci sai gashi kuma yau Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi ya ba shi makana ya zan shi ne mutum na biyu a masar gaba ɗaya daga sarki kuma babu wani sai shi kaga haka Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bawansa lokacin da ya ibtila'insa kuma sai ba shi tamki an tambayi imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ayu makkanun rajulu qabla ayu makkanun rajulu qabla an yubtala aw yubtala qabla an yumakkan ana bawa mutum tamkini a ba shi matsayi a doron ƙasa kafin a jarrabe shi ko ko a ana jarraba shi sannan a ba shi tamkini annabi imam ahmad ya ce yubtala thumma yumakkan sai an jarrabe shi an ga irin yadda ya haƙuri ya jure wannan jarraba bata sa ya zame ba ya saki layi to sannan kuma ubangiji sai ya shi matsayi a minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun haka nan muka sanya su shuwagabanni yahduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu mu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun suka zamo masu yaƙini masu sakankancewa da ayoyinmu wato kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din bis wal yaqin tunalu al imamatu fid din wato ta hanyar haƙuri da kuma yaƙini da sakankancewa da yadda ɗari bisa ɗari bisa da alkawarin Allah ake samun shugabanci a addini idan babu wannan ba za a samu wannan ba haka nan Allah maɗaukakin sarki yawa banu Isra'il sai da ya jarrabe su da fir'auna sannan ya ba su tamkini a doron ƙasa wa auratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u كان wa qawmuhu wa ma kanu يعرشون ubangiji ya bawa banu isra'ila gadon ƙasa ya zan suke da mulki wanda da su ake bi ana kamawa ana kashewa sai ya zan suke da iko suke da izza saboda haƙurin da suka yi da juriya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haƙuri da mutanen makka ya yi haƙuri da abin da wato suka yi ta masa daga baya mai allah ya bashi allah sai bashi tamkini a kansu ya zama ya shigo makka azizan rafi'ar ras ya zan har ga waɗanda suka yi ta gallaza masa nan a gabansa yana da dama ya abin da ya so a kansu lokacin da yake tambaye su mazan nukum anni fa'ilun bikum qalu khairan akhun karim wa ibn akhun karim me kuke tsammanin zan muku domin yanzu yana da damar ya yi musu abin da ya ga dama sai suka ce alkhairi muke tsammani za ka yi mana ya mai karamci dan dan mai karamci yace idhabu fa antum tulaqa la tathriba alaykum al-yawm ku je a yau ba ku da laifi kun zama yantattu ba wani laifi tare da ku ma'ana ba zargi tare da ku to haka Allah yake ba wa mutane mutum tamkini bayan ya jarrabe shi a nan za mu ga annabi yusuf salam ya nemi a bashi matsayi na ainihin minista ministan kudi ministan tattalin arziki a masar tare da cewa a shari'ance muna da hadisai da suke nuna cewa kada a nemi matsayi kamar hadisin muslim wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa ya abdurrahman yana ga abdurrahman ibn samura ya abdurrahman la tas'alil imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wakilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha yace ya ya ya abdurrahman kada ka rika neman shugabanci idan har kana neman in ka nemi shugabanci aka baka shi bayan ka nema to sai Allah ya kyale ka da shugabanci ya taimaka maka a kansa idan kuma aka baka shugabanci ba tare da ka nema ba sai ubangiji ya taimaka maka ka iya sauke wannan amana lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna na nuwalli hadha al'amal rajulan harisa sa'alahu aw harisa alai wannan aiki ba ma bayar da shi ga mutumin da ya neme shi ko ya yi kwaɗayin samun shi to kuma gashi annabi yusuf salam annabi na allah yana cewa ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim yaya za mu haɗa wannan magana ta annabi yusuf alaihi salam da neman a bashi matsayi tare da waccan hani na manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da kuma cewa duk wanda ya nemi matsayi allah ba zai taimaka masa ba wanda ya samu ba bisa ya nema ba allah zai taimaka masa shine malamai suka ce akwai bambanci nesa ba kusa ba yayin da matsayi ya zan babu wanda ya cancance shi sai kai bisa irin sifofi da ubangiji ya baka wanda suka dace da wannan matsayin wato matsayi ne na rukon amana kai kuma ka tabbata cewa za ka iya rike wannan amana kuma garin da kake gari ne na maciya amana na barayi kake ganin idan ka bar wannan amanar za ta tafi gurin wanda bai cancanta ya rike ta ba ƙarshe za a ci amanar al'umma to a lokacin za ka iya fitowa ka ce ana laha ba kuma laifi kai ba ba laifi kai ba saboda haka wani ma lokaci malamai suka ce kamar da almazari yake cewa wani lokaci ma abin yakan iya zama wajibi ka nema din idan ya zama in ba ka nema ba to haƙƙin al'umma zai tozarta zai salwanta a wannan lokacin wajibi ne ka fito ka yi banga-banga ka ce sai kai wannan ba laifi kai ba domin a nan kana ƙoƙarin ceto da al'umma ne ko ceto dukiyar al'umma daga hannun azalimai amma lokacin da ya kasance akwai da dama waɗanda suna da irin sifarka suna da wato nagarta irin taka suna nan da yawa ko kuma ma akwai waɗanda suka fi ka nagarta ko kuma kai da kanka ba ka da nagartar to a lokacin haramun ne kuma ka zo ka ce ana laha domin a lokacin za a fahimci cewa ba wai dan ka kawo gyara kake nema ba a'a dan a baka kai ma ka wawashi naka to shi yasa malamai suka ce idan har akwai buƙatar wato ka fito ka nema ganin cewa watakila ka cancanta kuma idan aka bari za ta tafi hannun wanda bai cancanta ba za a ci dukiyar al'umma za a zalunci al'umma to a lokacin wajibi ne ma ka fito ka ce kai a baka wannan shine abin da annabi yusuf alaihi ya yi shi ya sa ya faɗi sifofin da ya sa ya cancanta a bashi ɗin ya in inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne ma'ana mai kiyaye amana ne ba zan ci amana ba sannan kuma alimun masani ne na san harkar tattalin arziki domin ga irin abin da ya tsara musu yayin da yake fassara musu mafarki dai shi ya tsara yadda za a yi idan har shekarun fari ɗin nan guda bakwai sun kawo kai ga yadda za a yi ga yadda za a yi kaga shi yana da ilimi yana da ilimin tattalin arziki sannan kuma yana da amana ashe ya cancanta kaga ya neme ta da sifar da ta cancanta ya neme ta wato akwai qualification tare da shi kaga bai ce a bani ba ni karimun ne ibn karim ba haka yake ba karimun ibn karimin ibn karimin ibn karim ai da sai ya ce a bani dan ni dan manyan mutane ne na fito daga babban gida ubana annabi ne kakana annabi ne kakan ubana ma annabi ne bai fito ya ce a bani ba da ni na fi kowa kyau sai ya ce inni hafizun alim bai ce nasibun hasibun sharif bai ce jamilun malih sai ya ce me hafizun alim ashe kowa ne zai nemi matsayi zai nemi mukami ya neme shi bisa cancanta idan ya kula cewa a gabansa akwai wanda ya fi shi cancanta to ya janye jikinsa ya ga wani wanda yake ya fi shi zama hafizun alim sai ya bar ma wancan shi kuma wancan yayin da ya waiwaya ya ga babu wani sai shi duk waɗanda suke gefe da shi ‘yan wawura ne to sai ya kafe kada shi kuma ya ce a to kuma ai a shari'a an ce ka a nemi matsayi ka a nemi mukami ni ba zan nema ba kuma gara ni in zauna lafiya kan ma in je mutane yanzu ai ta damuna a'a ka karba a haka a wannan lokacin ma in ya zan babu wani sai kai ya zama wajibi akan ka karba shine ma'anar ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim kuma ka duba annabi yusuf alaihi salam nan yana taran dala ne ba gammo ko da yake shi ya ne tare ta da gammo ba za mu ce ba gammo ba saboda ya san abin da ya shirya saboda za a fuskanci wasu shekaru guda bakwai na fari masu tsanani lokacin da kowa zai shiga cikin halin kakanuka yi yunwa za ta addabi mutane a wannan lokaci mutane idan da yunwa to hankali fita yake daga jikinsu in ka ɗauko shugabancin jama'a ka basu da yunwa to ka shiga uku domin ka rika samun bore ne kullum ba maganar da za ka faɗa su fahimce ka to a wannan lokacin annabi yusuf a.s. ya ce a bani alhakin ciyar da al'umma duka a lokacin da za a fuskanci waɗannan shekaru na fari a bani alhakin ciyar da su ya zan a hannuna a nan sata yake so yi babu magana sata ya tattaro wa kansa ne wani babban aiki mas'uliya ce babba sannan kuma za a shiga cikin wasu shekaru wanda za a shiga cikin wahala kaga taskokin ma ba kuɗin bare a sata amma sai da aka cika taska da kuɗi sai ka ce ana laha <laughs> amma babu ana so ya za a tattale shi a same shi sai wani ya zo ce ni a bani zan yi in samu hanyar kuɗin kaga wannan babu shakka kai daga gani sanda ya zo ya nemi abin ba lokaci bane da ake cikin raba lokaci ne ana cikin tsananin tsafi ya zo ya ce shi a bashi zai shiga a haka to wannan shine abin da annabi yusuf alaihi salam ya yi kuma wannan bai takaita a kansa ba dukkan wani wanda zai sami kansa a irin yanayin da annabi yusuf salam ya samu kansa shi ma zai iya yin wannan sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan aya shine za mu ga a lokacin a masar gaba ɗaya annabi yusuf salam shi kaɗai ne musulmi fa har yanzu a surar babu inda aka ce mana wani ya musulunta hatta waɗancan alfatayani da suka yi da suka yi mafarki an dai faɗi irin wa'azin da annabi yusuf salam ya yi ta yi musu amma ba a ce sun musulunta ba ko sun bi shi wancan an kashe shi wancan kuma ya koma aikinsa har ma ya manta da annabi yusuf wannan shi zai kara nuna maka cewa bai karɓi musuluncin ba don in ya karɓi musuluncin ya zai manta da annabin musuluncin dole zai ci gaba da saduwa da shi yana neman wasu shawarwari da wasu bayanai da suka shafi addini to amma tun da kaga har ya manta da shi bai tuna ba sai da aka ɗau shekaru alama cewa ya koma cin daula sai yadda yake tunda da ya samu kubuta kenan sarki bai ma san haƙiƙanin gaskiyar annabi yusuf a.s. salam ba sai da aka zo masa da wannan batun mafarki sai da yi wannan mafarki aka zo masa da fassarar mafarki ya ga annabi yusuf ya tattauna da shi aka nemo mata aka tattauna da su ya fahimci cewa annabi yusuf a.s. salam sharri aka yi masa ba ba bai yi laifi ba a lokacin kuma ya jawo shi jiki ganin irin wancan hikima da ya nuna da wancan hazaƙa da ya nuna wajen bayanin yadda za a tattali abinci lokacin da fari zai faru wannan ta sa ya jawo shi don haka shi kansa ba musulunta ya yi ba to amma duk da haka ga annabi yusuf alaihi salam yana cewa a ƙarƙashin gwamnatin wannan mutum ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni ministan tattali a ƙarƙashin gwamnatinka gashi ba ta musulunci ba ce bal ma ƙasar ba ta musulmi ba ce duka amma ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim wannan nukta insha Allah gobe za mu ƙara faɗaɗa magana akan